يوجدون في أهل القرآن وأهل العلم ويوجدون في أهل الجهاد والسيف ويوجدون في التجار والصناع والزراع وقد ذكر الله أصناف أمة محمد صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وكان السلف يسمون أهل الدين والعلم القراء فيدخل فيهم العلماء والنساك ثم حدث بعد ذلك اسم الصوفية والفقراء واسم الصوفية هو نسبة إلى لباس الصوف هذا هو الصحيح وقد قيل إنه نسبة إلى إلى صفوة الفقهاء وقيل إلى صوفة بن أد بن طابقة قبيلة من العرب كانوا يعرفون بالنسك وقيل إلى أهل الصفة وقيل إلى الصفاء وقيل إلى الصفوة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 ga watan Jumada Saniya hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama 1431 wanda kuma ya yi daidai da bakwai ga watan shida miladiya ta dubu biyu da goma. a wannan majalisi namu na mako-mako cikin karatun littafi mai suna الفرقان Rahman wa الرحمن وأولياء Shaitan. والذكر أبو العباس تقي الدين شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي المتوفى سنة ثمان وعشرين وسبعمائة wannan kuma shine majalisinmu na ashirin da biyar malam ya وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور المباحات فصل فسلي wanda yake magana akan wato abin da ya shafi waliyai ba su da wani bambanci da sauran mutane a zahiri malam ya ce wa laisa li auliya illahi shay'un yatamayyazuna bihi 'ala an-nasi fi zahiri waliyan Allah ba su da wani abu waɗanda suka bambanta da shi tsakanin mutane fi zahiri a zahiri min al'umuri mubahati a cikin al'amura da Allah ya halatta fala ya tamayyazu na bi libasin duna libas ba ta bambanta da wata sutura ko ta wata tufa banda wata Iza kana ki idza mubahan idan ya zama duka suturin sun halatta wala bi halqi sharin ba su bambanta ba ta hanyar aske gashin kansu au tafsirihi ko rage gashin kansu au dafrihi bidda wa laysa bidda bidda min ghairi al-maghdubi au dafrihi ko kitse shi idan kana mubahan idan ya zan halal ne kama kamar yadda aka ce kan min siddiqin fi qada' Siddiki nawa ne wato wanda ya taka matakin siddiƙiya nawa ne ake samu sanye da tufafin alfarma wa kan min zindiqin fi aza kuma zindiki nawa ne ake samun shi cikin matacciyar alkyabba bal yujaduna fi jami'i asnafi ummati muhammadin sallallahu alaihi wa sallama ana samun waliyan Allah a cikin dukkan nau'uka dangogi na al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama lam yakunu min ahli al adh-dhahirati wal fujuri idan sun zan wannan nau'i na wannan al'umma ba su kasance daga cikin 'yan bid'a masu bid'a ta zahiri ba ko fajirci fa yujaduna fi ahli qurani wa ahli ilmi ana samun waliyan Allah cikin mahaddata al-qur'ani ko makaranta al-qur'ani da ma'abota ilimi wa yujaduna fi ahli al-jihad was ana samun waliyan Allah cikin ma'abota jihadi ma'abota ɗaukan takobi domin gwagwarmaya wa yujaduna fi tujjari ana samun su cikin 'yan kasuwa wasu na'i da masu sana'ar hannu wasu ra'i da manoma وقد ذكر الله أصناف ummati محمد صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ubangiji ya ambaci dangogin al'ummar annabi sallallahu alaihi wa cikin faɗarsa inna ya alamu annaka taqumu adna min thuluthayil layli ubangijinka yana sane da cewa kana tashi cikin dare wato kana yin qiyamul laili abinda yayi kusa da sulusi biyu na dare wa nisfahu ko rabin daren wa thuluthahu ko thulusin daren wa ta'ifatun min allazina ma'aka haka nan da wata da wani bangare na sahabbai waɗanda suke tare da kai wallahu yuqaddiru al-layla wan nahar ubangiji shi ke kaddara jujjuyawa dare da rana alima allahu allan alima alima allan tuhsuhu ubangiji ya san ba za ku iya ididdige shi ba wato ba za ku iya cinye daren da qiyamul layli ba fataba alaikum sai ya sassauta muku faqra'u ma tayassara min alquran don haka ku karanta abin da ya sauƙaƙa na alqur'ani alima an sai kunu min an sai kuna minkum marda ubangiji ya san za a samu marasa lafiya daga cikin ku alima an sai kunu minkum marda ubangiji ya san lalle za a samu marasa lafiya daga cikin ku wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah da kuma wasu waɗanda suke tafiya a doron ƙasa domin neman falalar Allah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah wasu kuma suna jihadi domin ɗaukar kalmar Allah faqra'u ma tayassara min don haka ku karanta abin da ya sauƙaƙa daga cikin alqur'ani ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala yana magana akan abin da ya shafi kamanni da shiga da yanayi na waliyi wato jin cewa waliyu yana da wani matsayi babba a gurin Allah kuma waliyi shine wanda ya samu kusantar Allah ubangiji shi ya kusanci Allah da ibada shi kuma ubangiji ya kusance shi da taimaka masa da agaza masa da tallafa masa duk suka kusanci juna wannan taqarraba ila Allah bi ibadatihi shi kuma ubangiji ta ƙarraba ilaihi bi nasrihi wa ta'yidihi ubangiji ya kusance shi ta hanyar ya taimaka masa ya karfafe shi ya shi kariya wala in sa'alani la uqiyanna wala in ista'azani la u'izanna haka wannan ba zai sa mu fahimci cewa shi waliyi sutura shi daban da irin ta mutane ba wato yana sa sutura ba irin yadda mutane ke sawa ba ko yana cin abinci ba irin wanda mutane suke ci ba ko yana kwanciya a wani guri ba irin wanda mutane suka saba kwanciya a ciki ba a'a idan har akwai waɗanda suka fahimci walittaka haka take kusuri kuskure walittaka ita ce tsoron Allah imani da tsoron Allah wannan ne walittaka kiyaye dokokin Allah amma abin da ya shafi zahiri wato rayuwa ta zahiri aikata abin da yake mubah wato anan waliyi ba zai sha babban da wanda ba waliyi ba abin da ya sa ibnu taymiya ya shigo da wannan magana saboda bayan bayyanar sufanci ƙarshen ƙarni na farko da kuma farkon ƙarni na biyu lokacin sun bayyana sun shahara da sanya tufafi na gashin tumakai wato "Ba za su sa irin tufa ta auduga ba tattali ko wani abu irin mai kama da wannan a'a su za su rika sa tufafi irin na gashin rago ko gashin tinkiya don haka sai suka zan sun bambanta da mutane suka mai da wannan ta zama alama ce da take nuna su su ne kuma da inda gan su a fahimci su ɗan zuhudu ne ba sa san duniya suna gudun duniya don haka ba za su sa ma irin wacce mutane suka saba sawa ba ba za su sa yadi ba da aka sai su sanya gashin abin tumaki wato a jikinsu tufa wacce aka yi ta da gashin tinkiya ko rago idan ma ɗayansu ruwan sama ya dake shi sai ka je yana wari irin da tumaki wato in ya shiga mutum ya shiga cikin mutane sai dai a tafi da sai a ji kamar ka shiga wato sai ka ji kamar ka shiga garken garken tumaki saboda shi ya bambanta da sauran mutane to wannan sai ya zan ya shahara a wannan lokaci wannan lokacin tabi'ai ne ƙarshen karni na farko ƙarshen karni na farko farko karni na biyu domin kamar yadda za mu gani a cikin bayani su alhassan al-basri su riske wannan lokacin alhassan al-basri kuma ya rasu hijiran manzo Allah tana shekara ɗari da goma to bayan musulunci ya faɗaɗa ya shiga wasu al'ummomi da yawa sannan kuma ƙarshen khalifancin da ali ko lokacin khalifancin da ali da ma ƙarshen khalifancin da usman an samu fitintunu daban-daban aka samu rigingimu wanda su abdullahi bin saba su ne suka kunna wannan wutar rigingimu iyayen shi'a na farko aka samu tashin tashina da fitintunu da yaƙe-yaƙe aka zubar da jini da yawa tsakanin mutanen iraki da mutanen sham tsakanin sayyidina ali da tawarij da sauransu wannan ta sanya wasu da suka shiga musulunci sai suke ganin ya kamata su cewa rayuwa ta mutane gaba ɗaya su sun gaji da yadda abubuwan da suke faruwa da yaƙe-yaƙe da faɗace wani lokaci kuma aka samu faɗace-faɗace akan milki kamar lokacin da bayan rasuwar mu'awiyar radiyallahu ta'ala anhu a yazid ya karɓi. shugabanci ya karɓi sarauta aka zo aka samu waƙaƙul harra inda aka kashe musulmi da yawa a madina aka zo aka samu yaƙi tsakanin a mutanen yazidu da kuma mutanen sayyidina hussein ibnu ali ibn abi talib a karfala inda nan ma aka kashe mutane da dama wannan ta sa wasu da suka shiga musulunci sai suka rika ganin cewa ya kamata su ƙaura cewa rayuwa ta mutane a ba su da harkar siyasa kai duniyar ma gaba ɗaya su ta ishe su gara su koma kawai su tarka ibada don haka sai suka kaura cewa masallatai na jama'a suka kaura cewa majalis majalisoshi na jama'a suka zan suna komawa bayan gari su yi bukukinsu, suna ibada a cikin bukukin ɗan nasu to da zarar ka ce za ka fita daga za ka fitar da kanka daga cikin al'umma daga cikin jama'a za ka ɗauki wata rayuwa ta ka kai kaɗai babu shakka kuma ka ba wa shaidan wata kafa ta shi kuma ya ta maka imla'i yana maka shiftar abubuwa daban-daban domin yanzu ba ruwanka da malamai ba ruwanka da majalisar ilimi ba ruwanka da masallatayya ka je kayi naka a waje a jeji a bayan gari kai ko ba karatu kai ba za ka ga shaidan ya samu inda zai baje kolinsa ya samu inda zai tafka iyarsa yadda yake so tunda yanzu ba ka da wata kariya ta ilimi da za ta hana ka fada cikin bid'a haka waɗannan masu ibada da suka kauce gobe guda suna tasbihi da zikiri da karatun qur'ani da yawan salloli da gudun duniya da waye da waye sai ya zan babu kuma ilimi tare da su wannan ta ba wa shaidan dama shi kuma ya rika yi musu barbarar tunanin irin nashi kala-kala wato abin da za mu karanta a nan ko za mu fahimta a nan shine a farkon lamarinsu wato wata kyakkyawan niyya ce ta sa su fi. ba wai mummunan niyya ba wai sun fito bane daban can dan su yi cuta ko dan su rusa addini a'a su suna ganin abin nan da yake faruwa a cikin gari ya ishe su yau a ce wanda ya balle ana ta faɗa wancan ya balle ana ta faɗa to su gara ba duka su guje wa duniyar gaba ɗaya wannan shine farkon tunanin da ya ingizo su ya tura su har ma suka koma suka ware yanzu suna ibada su a wajen gari ba cikin jama'a to amma kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud yake gaya ma irin su lokacin da aka gaya masa cewa ga wasu can sun hadu a bayan gari wani yana ba su tasbihi su yi sabbihullah mi'a kabbirullah mi'a ahmadullah mi'a yana musu suna ansawa yana ba su suna yi yana ba su suna yi aka zo ga Abdullahi dan Umar a Abdullahi dan Mas'ud ya tashi bayan asuba ya je ya same su yace da su laqad ji'tum bi bid'atin dhulma aw kuntum muhammadan wa ashabahu ilma wannan abin da kuka zo kuna yi a bayan gari wani ya tashi yana bada umarni ku yi tasbihi kaza ku yi kabbara kaza ku yi la ilaha illallah kaza yace bid'a ce sahabban annabi ba su yi wannan ba kun zo da wata bid'a ta zalunci aw kuntum muhammadan wa ashabahu ilma kun fi annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ilimi ne ai ba ku fi su ilimi ba ba ku fi su sanin Allah ba inda a ce wannan abin da kuke yi san Allah ne kusantar Allah ne ibada ce to da su za ku riga ku tunda sun fi ku sanin Allah sun fi ku tsoron Allah sun fi kusantar Allah a ciki suke cewa ya aba Abdurrahman ma aradna illa alkhair ya baban Abdurrahman shi da Abdullahi ibn Mas'ud ya baban Abdurrahman mu fa alkhairi muka nufa wato suna gaya musu mu muna da kyakkyawan niyya wannan abin da muke alkhairi muke nufi sai ya ce da su kan min muridin lil khairi lam yusibhu mutum nawa ne ya nufi alkhairi amma ya kasa dace masa saboda haka niyya daban dacewa kuma daban ta iya yin niyyar abu na alkhairi amma kuma ka fada cikin abin da yake akasin sa don haka kun yi niyyar alkhairi amma ba ku dace da shi ba kuma irin wannan tana faruwa da yawa mutum ya yi niyyar alkhairi amma kuma sai ya zo ya wani abin da ba zai zama masa alkhairi din ba don haka farkon karo sun fita da niyyar wato su samu wato da kyakkyawan niyya ta su ware kansu kada su fada cikin fitintunun da suka ga cewa da dama daga cikin mutane sun fada a wannan lokacin abin da suka shahara da shi shine sa wannan tufa ta so wato sufa da ake saka ta da gashin tumaki wato raguna ko ko ko abin da raguna ko ko ko tumakai wannan suka shahara da shi da wannan ake bambance su a gane su amma ba su sa wa kansu su suna ba suka ce mu sunan mu sufaye abin da ake ake kiran su da shi a wannan lokacin ko a ce da su al-qurra ko a ce da su al-fuqara a ce da su al-qurra wannan sunan ya shahara al-qurra ana nufin al-ubbad saboda in sun keɓanta sukan karanta alqur'ani sannan suka yi ibada za ka kiran su da wannan suna alqurra akan kira su da alfuqara saboda sun ɗauki talauci alama ce ta tsoron Allah saboda haka sun guje wa kasuwa sun guje wa cakuduwa da jama'a ba ruwansu da hada-hada ta yau da kullum don haka suna fama da talauci to sai ki ce musu alfuqara suka mai da faɗin ɗin shi kansa kamar wani wani ɓangare ne na ibada a gurinsu. To da dama daga cikin magabata malamai kamar tabi'ai da manyan tabi'ai sai da suka yi masa inka kamar da kuma Abdullahi dan Mas'ud ya musu inkari irin wannan to an samu kuma cikin tabi'ar hadila wanda suka musu inkari akan wannan abin da suke yi. To sai ya zan wannan abin da suka shahara da shi a wannan lokacin na sanya tufafi na na suf gashin dabbobi gashin tumakai da awakai da da raguna sai yake cewa so sai ya zan duk wani wanda yake so shi ma a rika cewa dan cikin su ne sai ya rika sa irin wannan kayan tafiya sai tafiya duk wani wanda yake so shi ma a ce nasu ne yana kwaikwayon su yana raba kansa da su to shi ma sai ya rika sa irin waɗannan gashin kafin nan tufafin sai ya zan duk wanda aka gani aka gan shi cikin irin wannan tufar sai a ce da shi sufi wato me sa gashin su me sa riga ta buwa ta gashin su to tun da abin ya zama kamar wata ɗarika ɗarika ya zama kamar wata mazhaba mazhaba sai zan kowa ma yana da dama ya shiga kowa ma ya ga dama sai ya liƙa kansa da shi to anan tun da tafiya ce da ta da ta yi wa ilimi bore sai ya zan masu mugun nufi sun fara shiga cikinsu daman shi ɓatacce mai son ɓatarwa ba zai zo inda ilimi yake ba ya fi ribatar inda babu ilimi nan yake ribata a nan ne zai yi ta samun waɗanda yake so ya farauta cikin sauƙi ko ya farauce su amma inda ake ilimi inda ake karatu to ba zai samu kowa ba duk inda ilimi yake yawo to ba zai samu kuma biyan bukatarsa ba domin kullum ana karanta mutane qala Allah qala rasulu zaka ba za su saurari wata tsuniya ba kuma amma inda ya zan ba ba a san maganar Allah ba ba a san maganar manzo Allah ba kawai dai mu musulmi ne kawai wannan aka sani to a irin nan sai ya je ya baje kolin sa ya ci karansa babu bakaye su kuwa sai yadda yake so to jin cewa waɗannan mutane sun fita daga cikin al'umma sun ware kansu kuma ba ilimi ne da su ba wannan ta sa sai miyagu suka rika shiga cikin rigarsu suka rika shiga cikin rigarsu su ma suna cewa su waɗannan ne to tafiya ta ta tafiya a haka kullum kuma abin na ƙara taɓarɓarewa tunda asalin abin bai samu wani kyakkyawan tushe ba ba sahabbai bane suka fara abin bare ka ce wani abu ne da zaka jingina shi da sahabi sahabin manzo Allah ka ce eh lalle yana da babban madogara a'a wasu ne kuma waɗannan din ba masu ilimi ba to sai zan abin yana ta tafiya a haka gashi abu ne wanda yake ba mai asali ba sannan kuma aka samu waɗanda suke suke wato da'awar wannan abu ba masu ilimi ba wannan sai ta bawa miyagun mutane masu ƙoƙarin ta'adi da barna suka samu kafar shiga cikin waɗannan wannan ɗa'ifa ɗin suka rika barna suka rika ƙare-ƙare da shigo da aƙidu daban-daban kamar yadda muka sha faɗa ita bid'a in dai aka ka buɗe ta to kuma kowa ya zo ya fake da ita zai ta kakkarawa ne ba zai tsaya iya taka ba tunda kai ma ba ka da lasisin yin taka don haka baka isa ka hana shi ya kara ba to shi yasa sai aka yi ta ƙare ƙare aka yi ta ƙare ƙare wanda ta yi ta faɗi ta yi ta faɗi har ta zama wani abu daban kuma zanadika waye duk suka shiga ƙarƙashi mala'ida waɗanda ma suke yaƙar Allah ɗin gaba ɗaya suna ja da Allah ma su ma suna cewa su Allah ne har suka shiga cikin wannan tafiya. to shi ne ibn taymiya yake so ya nuna abin ma tun asali ba ya da tushe shi ita walittaka da tsoron Allah da imani ba a sutura take ba ba a sutura take ba dan kaga mutum duku duku ka ce wannan mai tsoron Allah ne dan kaga mutum kyalkyal yana kyalkyali ka ce wannan ba tsoron Allah ba haka abin yake ba wannan wata bid'a ce da aka samu a ƙarshen ƙarni na farko cikin farkon ƙarni na biyu wanda kuma ta faɗaɗa har ma wasu suka mai da wannan sutura ɗin wata alama ce da take bayyana su masu tsoron Allah shi ne ibnu taymiya ce wa laysa li awliya illahi shay'un yatamayyazuna bihi anin nasi fi zahiri a zahirin al'amura babu wani abin da waliyai suka zan sun sha bamban da shi daga mutane fala yatamayyazuna bi libasin duna libas ba za su wata tufa ba ta bambance su da sauran mutane su kisa wata ba haka suke ba idza kana kilahuma mubahan idan wannan sirar halal ce a sata, waccan ma halal ne a sata, wannan sura ita ma halal ne a sata, to ba za su ce ba za su dau wannan ita ce sirrar ko yaushe ba ba za su sa waccan ba za su sa wannan za su sa wannan za su sa babbar riga za su sa karamar riga za su hula irin wannan da suke ce mata da banga take da zanda da wace ce duk za su saka ba su waye wata shiga ta musamman suke ita ga shigar su ba kamar uniform duk inda aka su kawai a gane su ibn jauzi a cikin littafin sa talbisu iblis littafi ne yana da kyau ku neme shi ku karanta kusan a wannan littafin ba ɗa'ifar da ya ware ya yi wato ya faɗi irin yadda Iblis ya yi wato kakatutu a cikinsu irin sufayi. Wato shafukan da ya ɗauka wajen bayanin talbisu Iblis fi sufiya ya fi na kowa yawa. Ya yi magana talbisu Iblis fil fuqaha fil muhaddisina fi alin lugha duk ba wata ɗa'ifa da bai faɗi inda Iblis ya shiga cikinsu ya musu barna ba amma da yazo kan sufaye abin abin abin da yawa saboda ka sai har ka gaji da karanta yake cewa a wannan littafin nasa yace fa amma sufiyatu zamanina sufiyar zamaninmu ibnu jauzi ya bar duniya shekara ta ɗari biyar da casa'in da shida a tasa'in da bakwai ɗari biyar da tsayin da bakwai a ƙarshen ƙarni na shida kenan yake cewa sufiyar zamanin mu fa innahum ya'maluna ila thawbayn aw thalathin aw thalathatin kullu wahidin minhuma ala lawnin fa yaj'alunahu khiraqan wa yulafiqunaha fa yajma'u dhalika ath-thawb wasfayn ash-shuhrata wash-shahwa yace sufaye a zamanin mu ɗayansu yakan samu ƙyalle guda biyu ko ƙyalle guda uku masu launi daban-daban sai ya yi riga da su sai ya haɗa ya yi wato riga sai ganta kala-kala kaga ja kaga bulu kaga yalo kaga sai ya haɗa ta yi combination kala-kala fa yajma'u zalika thawba was-sayli Ya ce to wannan rigar tashi da yayi ya saka sai ta dauki sifa biyu sifa ta farko ash-shuhra wa shahwa sifa ta farko sifar shuhura wato da ya shigo cikin mutane sai ganshi daban duk inda ya gitta sai an kalle shi wanda ita ce taubu shuhura ba irin sauran kayan mutane ba ne. inda kaya ne yasa irin na kowa da kowa ba wanda zai bi shi da kallo amma da yake ya sa taubu shuhura wanda za ta jawo masa wata shahara wato idan mutane su yawa a kansa sai ya zan ta zama saubu shuhura abu ɗaya daga cikin sufofi na Sufa ta biyu a shawa wato dan ya biya wata buƙatar zuciyarsa a yanzu ya bambance kansa daban da mutane saboda ka ya ji daɗi da haka rigar nan tasa sai ta haɗa waɗannan sifofi guda biyu shura wa shawa ya biya sha'awar zuciyarsa sannan kuma ya samu shahara wato ya ja hankalin mutane Mala ya ce fa inna lubsa hadhihi al ashharu inda khalqin kathirin min ad-dibaj yace sanya waɗannan tufafi masu kala-kala a jiki wanda za a yi musu kala-kala a jiki yace sun fi jawo mutum idanu ya zama daban ya yi fice a cikin mutane sama da wanda zai sa kayan alhariri ko dibaji sai ya zo ya wuce ba a samu ba a san ma wani alhariri ya sa ba amma wanda zai sa wannan kayan masu kala kala kamar kamar tantin tasi kaga dole dole ji hankalin mutane nabi ya sahibu wa annahu min az-zuhat da wannan tufafin ijibul jauzi yace da wannan ne sai ya rika nuna kansa shi fa zahidi ne fatarahum yasiruna bi sifati riqa'i kasalafi kaza qaddallu sai ka gansu sun sa kala riguna masu kala kala kala suna ganin kamar sun kwaikwayi magabata haka suka yi tsammani wa inna iblisa qad labbasa alai yace shedan ne ya harbi tunaninsu amma ba maganar sun yi kama da magabata ya ci gaba da cewa a wani gurin wa fi sufiyya man yuraqqi'u al-muraqqa hatta tasira katifatan kharijatan 'an al-hadd cikin sufaye akwai wanda zai yi wa rigarsa wato mahu kala kala kala kala har ta ma fita daga hayyacinta وقد قرروا أن هذه المرقعة لا تلبس إلا من يد شيخ وجعلوا لها إسنادا متصلا كله كذب ومحال yace suka sanya wannan wannan rigar mai kala-kala asalinta ba kowa ne zai sa maka ita sai shehi wato abinda suke yi a da can ita wannan riga shehi zai ɗauka ya sa maka to a lokacin za ka samu canjin wato sauyin juya hali a zuciyarka idan mutum ɓatacce ne shehi ya sa masa wannan rigar to sai samu shirya idan mutum naƙisi ne aka sa masa wannan rigar sai ya samu kamala idan mutum fasiki ne ko fajiri ne sai ya zama mai cikakken imani wato su a gurinsu wannan rigar takan sa mutum ya samu shiriya ko kamala ko cikar imani kamar yadda ibnu arabi ibnu arabi ɗaya daga cikin su ya faɗa a cikin al-futuhatul makkiya wato irin wannan khirqa din wannan tsumman mai kala kala da za a sa mutum zai sa ya samu wata shiriya da kamala ta musamman shi yasa suke sa shi kun ji asalinsa suka kirkira masa wani isnadi in ji ibnul jauzi wanda ya sada abin da annabi sallallahu alaihi wasallam wai annabi ne ya fara kawa ali kaga wannan zai nuna maka cewa wannan tsiyar daga inda ta fito daga shi Ali. annabi ne ya fara kawa sayyidina ali shi kuma sayyidina ali ya kawa husaini shi kuma husaini ya sawa haka tai ta yawo tai ta yawo to duk wani wanda yake ya isa ko ana son ya isa shi ma sai a sa masa wannan shirka din wannan tsumman to da zarar aka yafa masa wannan tsumman to ya samu wata kamala kuma abin alfahari ne shi ma ya samu kyakkyawan isnadi tun daga kan shehinsa har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallama a wajen sa wannan tufa din a wani isnadin ba sun ce shi kansa manzo Allah din Jibril ya sa masa ita wannan tsumma din to ne ibnu jauzi ya yace kulluhu kadhibun duk wannan ƙarya ne duk wannan magana ƙarya ake yi wa muhalin kuma ma ba ba zai yiwu ba ma a ce kawai dan ka sa wani tsumma kuma ka zama wani zahiri dan ka sa wani tsumma ka kowa tsoron Allah dan ka sa wani tsumma ka kowa kawa dan ka sa wani tsumma ka kowa imani wannan ƙarya ne tsumma shi kadai ba zai saka kowa imani ba a wani gurin cikin littafin nasa talbisu iblis yake cewa amma lubsul musabbagati fa innaha in kanat zarqa faqad fatahu fadilatul bayan wa in kanat futan fa huwa thawb shuhra wa shuhratuhu akthar min shuhrati al-azraq wa in kanat muraqqa'a fa hiya akthar shuhra mala yace amma sanya tufafi masu kala kala wanda aka yi musu rini daban-daban irin da aka yi musu yiri ne wanda yake tsawa wato bulu to in duk wanda ya sanya tufafi bulu a nan ya rasa fallalar sa fararen tufafi wanda ba za Allah ya kwaɗaita wa in kana tutan idan kuma kwarjalle ne zani ne wanda za su ɗaura akwai zani da suke ɗaura wani lokaci da shi suke ibadar ya ce fa huwa shuhura kaga sun yi wata tufa ta shuhura domin duk inda suka shiga za su sha bamban da sauran mutane za su zama daban cikin al'umma a rika nuna mutum ana bin shi da kallo kaga wannan ma zunubi ne yace wa shuhratu aktsaru min shuhrati al har gara tsawwa ma da wanda zai sa wannan kwarjan lag yana cikin mutane da sunan shi mai tsoron Allah kamar wanda zai daura janjami yanzu kaga wanda zai daura janjami ai janjami ba su mu bace ko suturar mu ce daura janjami dan zai daura janjami suturar kiristoci ne a toci kaga wanda zai daura janjami ya shigo cikin mutane ya nuna da shi daban yake ba kamar sauran al'umma yake ba kuma za a bi shi yara za su bi shi da kallo to kaga wannan aksaru shuhura garama wanda zai sanya tsawayen kayayyaki wa in kanat muraqqa in kuma mai kala kala ce an mata faci da kaloli iri iri daban-daban sai ya aksaru shuhura to wannan tafi ma kowace jan hankali in yace wa qad amara shar'u bi thiyabil bayt shari'a ta yi umarni amru istihbab wato mustahabbi ne sanya fararen kaya kamar da ya tabbata a hadisin Abdullahi dan Abbas manzo sallallahu alaihi wasallam yace albisu min thiyabikum albi fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum ku sanya fararen tufafi cikin tufafinku yace wannan su ne mafiya alkhairi cikin tufafinku sannan ku ku sanya wa matattunku likafani farare wannan hadisi Abu Dawud da Tirmidhi da Ahmad su suka rawaito shi kuma isnadin sa sahihi ne amma game da tufa ta shahara kuma tufar da za ka rika jawo hankali da za ka zama daban a cikin mutane wannan ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana haka hadisi ya tabbata daga Abu Dharr al-Ghifari رضي الله تعالى عنه دقى النبي صلى الله عليه وسلم يتي من لبس ثوب ko man labisa thawba shuhratin a'rada Allahu anhu hatta yad'ahu <coughs> wanda duk zai sa tufafi na shuhura wato tufafin da za su jawo hankali to ubangiji zai watsar da shi har sai lokacin da ya cire wannan tufar wato ba ruwan Allah da shi har sai lokacin da ya cire wannan tufar ya jefar wannan ruwaya ce a cikin ibnu maja kuma hadisi ne hasanun bi shawahidihi akwai riwayar Abdullahi dan Umar yace manzo sallallahu alaihi wasallam ce man labisa thawba shuhra albasahu Allah thawba almadallati yawm alqiyamah wanda duk zai sa tufa mai jan hankali to ubangiji kuma zai sa masa tufa ta wulakanci ranar gobe kiyama wanda shi ma hadisi ne hasanun bi shawahidihi kaga ashe kenan ba daidai bane kai wata shiga da ba ita ce sauran jama'a suke yi ba dan kawai ka nuna kai daban kake musamman kuma kamar yadda wannan shiga wata alama ce ta ibada za ku yi maulidi ku yi kaya uniform ku biyo layi ku ku daban to kaga wannan ba ibada ba ce ba wata ibada da aka ce a yi wani kaya uniform ɗaya da in ba hajji ba shi ma hajji an fifita a sa farare amma da wani zai sa ba farin ba da wani zai yi ihrami da kayan da ba farare ba ihramin sa yayi bil ittifaq ba malamin da ya wajabta sa fari amma kasance maza Allah ya fifita fari shi yasa mutane suke sa fari amma ba wai tilas bane in za a ihrami sai an yi da fari din kana iya yin da wata kalar da shuɗi da da da da kore da tsawa da waye duk kana iya yi kai da shi ba ko kai da baki kai da fari duk ba wani abu to banda hajji ba inda aka sa mutane su yi wata shiga daban sallah za a zo sallah kamsu salawat kowa zai zo da tufarsa ba za a filasta muku sai kun yi wani nufan ba don kuna zuwa masallaci kaza haka nan sallar juma'a kowa zai zo da suturarsa ba za a tilasta muku wata sutura iri ɗaya ba haka nan sallar idi kowa zai zo da suturarsa ba za a tilasta masa wata sutura iri ɗaya ba da sunan ibada ba wata sutura da ake tilasta mutane da sunan ibada idan aboki da aboki ko abokai suka haɗu suka yi sutura iri ɗaya don raɗin kansu ba wai don sun ɗauki abin ibada ce su zama sun sha bamban ta fuskar ibada da sauran mutane wannan ba wani abu ina daga cikin mubahat ka sanya tufar da kake so abokinka ya iya sanya tufar da kasa abokan ka sa iya haɗuwa ku yi ɗinki iri ɗaya amma ba wai da sunan ku yanzu wata ibada kuke kaddamarwa da wannan sifar ba an gane ku Kawai ka akwai bambanci kada a zo a ce ko an hana yin anko amma anko da sunan ibada wani biki na ibada da ake yi da sunan ana son lada wannan babu inda nasi ya zo da wannan saboda haka kai wata shiga ko kai shiga biringi tsatsa haka ka fito wani kazaminka daga jaja cikin jama'a wai kai kana zuhudu kana tsoron Allah kana gudu duniya wannan ma ba su shuhura ci bai halatta ba Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yarda ya ga ɗansa ya sanya wata mummunar riga mara kyan gani sai ya ce la talbas hada fa inna hada thawb shura saboda ta thawb shura ba wai sai ta fi kowace kyau ba ba sharadi bane thawb shura din da aka haramta ka sa duk wani abin da zai jawo hankalin mutane kai kawai za a kalla shi yasa wani lokaci za a ga wasu in sun yi wata shigar wato abin ba ke kaga ya yi wata shigar da kowa ya ganshi sai ya daga kai ya kalli yayi bin shi da kallo wannan ba ba bace a musulunci ba a san wannan kada ka yi shigar da za ta sa mutane duk inda suka yi kai su bi ka da kallo shi yasa wani lokaci ko wata ƙasa ka je kasancewa akwai shigar da idan ka yi duk za a yi bi ka da kallo to kada ka yi yanzu misali ka shiga ƙasa irin ƙasar Saudiya ƙasar Saudiya yawancin mutanen ƙasar tana da ake ta yawanci yawanci amma kai ka zo ka san wata wata riga ja dan ka shiga cikin mutane ka sha wata babbar riga koriya shar wato ka fitar daban da an hasko ko a TV ne za a gano ga wani can kai wannan bai dace ba duk inda ka kalla sai wani ya ce wannan ba hukacin ba saboda ba ka fita daban in ka je sai ka makala irin kayan su ko ka yi shiga wacce yawanci za ka iya sajewa ka sa fararen kashi kenan za ka saje ko ka sa wata kala wadda ba daidau ba haka kalar da idan ka shige za ka samu wasu 'yan pakistan 'yan waye duk ku haɗu kuɗan yawa amma ka sa wata kala kyau haka ka fita da banga kuma babban riga haka kana jan ta abin nan ba sannan ibnu jauzi yake cewa wa min as-sufiyyati man yalbasu suf daga cikin sufaye akwai wanda yake sa riga ta gashin dabbobi gashin tumaki wa yahtaju bi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam labisa as-sufa ce ai annabi ma ya sanya tufa wacce aka saka ta da gashin dabbobi na'am annabi ya sanya tufa wacce aka saka ta da gashin dabbobi kamar yadda yake cikin bukhari da muslim amma bai bai da wannan tufa sadiman da'iman ba ya zama ya sha bamban da sauran mutane a zai sa ta a wasu lokuta kuma ya zamba ita ya sa ba wa bima ruwiya fi fadli fi lubsus sufi wasu suka ce sannan kuma suka rika hujja da abin da aka ruwaito na falalar sa tufafin wato gashin dabbobi gashin tumakai shi ne ibnu jawzi yake cewa fa amma lubsu rasulillahi sufa wato gashin dabbobi da rigar gashin tumakai da annabi ya sanya faqad kana yalbasuhu fi ba'd al-awqat yakan sa a wani ba'alin lokaci ba kowace ba lam yakun lubsuhu shuhratan inda al-arab domin sa wannan ba wani abu ne mashahuri a gurin larabawa ba abu ne da ya shahara a gurin larabawa ko doshe da dan su da rigar sakin tufafin dabbobi ba wa amma ma yurwa fi fadli lubsihi amma abinda aka ruwaito na falalar sa riga wacce aka saka da gashin tumakai mala yace fa min al-mawdu'at allati la la minha shay'un wannan hadisi ne da ƙarya babu hadisi ɗaya da ya tabbata ciki ne yake cewa wala yaqulu bisu sufi min ahli amrayni wanda zai sa irin wannan taguwar baya rabuwa da ɗayan abubuwa biyu in ma yake kuna la labisa suf lubsa sufa lubsa sufi wa ma yujalisuhu min ghalil athiyab fala yakunu zalika lahu annahu la yashtahiru bihi in ma ya kasance ya saba ya saba da sa irin wannan kayan da sauran kayayyaki masu kauri a jikinsa wanda dan ya sa ba wani zai damu da shi ba dan an saba ganin shi da shi wannan babu ba za a karanta masa haka ba wa imma an yakuna mutrif mutrafan lam yata'awwad fala yanbaghi lahu nafsu min wajhayn ko kuma ya zama a'a ya saba da jin daɗi kawai daga zuwa ya ga wasu suna sanya irin wannan tufafin shi ma sai ya saba yana kakabawa kansa to shine mala yace wannan bai kamata ya sa ba bai dace da shi ya sa ba saboda dalilai guda biyu dalili na farko zai takura wa kansa domin zai sa tufar da bai saba sa ta ba dalili na biyu zai bayyana kansa a matsayin wani mutum ne yanzu shi na musamman kaga ya sa libasu shura sannan kuma ya nuna shi dan zuhudu ne wanda shi ba wannan bai halatta ba Khalid ibn Shanzar yake cewa shahidtul Hasan shine Hasan al-Basri wa atahu farqat فأخذ الحسن بكسائه فمده إليه وقال يا فريقت يا ابن أم فريقت إن البر ليس في هذا الكساء وإنما البر ما وقع في الصدر وصدقه العبد حسن البصري كما عند شيخ خالد بن شوذب yake cewa wata rana na halicci majalisin alhassan basri da ka sani alhassan basri tabi'i ne kuma ɗaya daga cikin manya-manyan malamai ta kudin cikin jami'ai yake cewa na halarci majalisinsa sai wani mutum da ake cewa farfadu sunan shi kenan sai ya zo majalisin amma yana sanye da wata taguwa ta musamman ya sanya wani gado a jikinsa famajjahu fa الحسن al-hasan bi kisa'ihi wannan da ya lullubo sai Hassan ya jawo wannan gwadon da hannunsa kamar da ilai ya jawo shi jikinsa ya ce da shi ya furai kidu ya yi mata sigirinsa. ce ɗan furai kidu ya ibnu ummi furai kidu ya ƙara nuna wato wannan shigar da ya yi fashi ba za ta ɗaɗa shi da ƙasa ba ya ɗauka wai za ta bayi tsoro ko shi wani wani ne ko ya ja rigar ya ce ya furai kidu ya ibnu ummi furai kidu daga wani tasgiri ne sunan shi farkat farkat babban furaiqin karamin sai yake cewa innal birra laysa fi hadal kisa wato imani ba a cikin wannan rigai wannan gwadon yake ba wannan gwadon ba shine imani ba Inna innama albirru ma waqa'a fi sadri wa saddaqahu al-amal imani shine abinda ya au ya auku a zuciya kuma aiki ya gaggata shi wato abin da za ka yi imani da shi na zuciya imanin ka da Allah da manzanninsa da ranar lahira da sauran su kashikan imani sannan kuma gabanka suka gaskata wannan ta hanyar aiki da kwarai wannan shine imani ba wa wannan rigar da wannan gwadon da zaka zaka lulluba ba ashe kaga wannan lullubin ba shi zai bambance wani wali wani mai tsoron Allah da wanda ba da tsoron Allah ba har ila yau <coughs> wani mutum ya zo gurin Hassan al-Basri mimman yalbasu suf yana sanye da tufafin da aka saka da gashin tumakai wa alaihi jubbatu su ya sa alkabba ta gashin tumakai wa imamatu suf yayi abin da rawanin sama irin wannan wa rida'u su ya sanya gwado irin wannan fajalata yazo ya zauna rigijin a gaban a gaban Hassan al-Basri fawada a basaruhu fil ard sannan ya wani kaskantar da ido ya kalli kasa wai shi ne mai tawalu ga shi mai tsoron Allah ga irin ma shigar da yi faja'ala la yarfa'u ra'sahu ba ma ya daga kansa wa ka'anna al-hasana khala fihi al-udu sai al-hasan al-basri sai ya fuskanci wannan mutum yana cike da jiji da kai wannan shigar da yayi ta sa masa jiji da kai sai hasan al-basri sai yake masa shagube sai yace inna qauman ja'alu kibarahum fi sudurihim wa shanna'u wallahi dinahum bi hadha su sai yace lalle wasu mutane yana nufin wannan gabjejen mutumin da yake gaban sa yace lalle wasu mutane sun sa girman kai a قد رأيت الواحد من هؤلاء يلبس الجبة السوق yace na ga wani daga cikin irin waɗannan mutane yana sanye da alkyabba ta saƙin gashin tumakai fa idza qala lahu qa'il idan wani ya kira shi yace ya aba fulan wato bai bai kamba ba shi da shehi waye ba ya kawai ya kira shi da alfarki ya aba fulan yace yace idan ya haka bahara min awbashihi inkar sai kaga mabiyan sun tada wato sun zare idanuwa suna nuna ba a kyauta ba ya ba a kira shi da laƙabbansa na girmamawa ba فعلم أن الصوف قد عمل عند هؤلاء ما لم يعمل السيبان عند الأوباش daga nan zai ka gane cewa wannan rigar da ya sanya ta saƙin gashin tumakai ta yi masa aiki a zuciya aikin da wanda zai sa alhariri ma bai masa a zuciya domin ta sa masa girman kai da jiji da kai har ma ana ganin shi ba kamar kowa yake ba ya sha bamban ya zama daban cikin mutane Ahmad ibn Umar ibn Yunus yake cewa Absar Thauri Thauri shine Sufyan ibn Sa'id Thauri ɗaya daga cikin jimajiman malamai wannan al'umma ɗaya ne daga cikin katafaran malamai na hadisi da fiqh mutumin Kufa ne ya rasu hijira tana shekara 161 wato ya riga Imam Malik barin duniya zamani ɗaya suka da Imam Malik amma ya riga Imam Malik rasuwa yana ɗaya daga cikin malaman da mutanen kufa a wannan lokacin suke ji da shi kamar da malaman kamar da mutanen madina ke ji da maliku to shi sufyanu sauri ya ga wani mutum rajulan sufiyan ya ga wani mutum wanda yake sanye da wannan kaya na sufi wato kaya na sufayi فقال له Sauri. sai Sufyan ibn Sa'id al-Thawri sai ce wa wannan mutum libasuka hadha bid'a kayan da kasa bid'a ne me yasa yake masa bid'a ne me yasa yake masa bid'a ne annabi ya sa sifar su kamar yadda ya gabata a baya amma Sufyan al-Thawri ya ce ma wannan mutumin kayan da kasa bid'a ne saboda ya mai da shigar wannan shiga ce ta addini don ya bambance kansa da sauran mutane kuma idan an gan shi a ce ga ɗan zuhudu kaga ya ba mu abar wata sibga ya rina ta da wata aƙida wannan ta sa su sufiyar sauri ya ce mata bid'a amma da a ce kawai sutura ce yau ya sa gobe ya cire ya sa wata bai bayar da ita wata sutura ta musamman da za ta riƙa yi masa wahayin girman kai da jiji da kai da shi na musamman ne ba sufiyar sauri ba zai ce da shi ya bid'a haka da sauri ce libasuka hada bid'a Hassan ibn Rabi yake cewa Sami'tu Abdullahi ibn Mubarak Abdullahi ibn Mubarak shi ma ɗaya ne daga cikin hamshakan malamai wato babban malami ne wanda rayuwarsa take cike da darasi yana da kyau a ce wata rana ma an samu an karantar da rayuwar wannan bawan Abdullahi ibn Mubarak rayuwarsa shi karan kansa jami'a ce da malami zai ɗau darasi a ciki ɗalibi zai ɗau darasi a ciki Ɗan kasuwa zai ɗau darasi a ciki mujahidi zai ɗau darasi a ciki saboda duk ya haɗa waɗannan abubuwa malami ne da ɗalibansa ɗalibi ne da malamansa sannan kuma ɗan kasuwa ne cikakke sannan kuma mujahid ne yana sugo yana can kan iyaka tsakanin daular musulunci da rumawa ya karantar da waɗanda suke jihadi ya shigo gari ya karantar ya nemi kuɗi ya yi kasuwanci abin da ya samu ya aika wa maliku abinda zai ci na shekara ɗaya? ya aika wa sufi abinda ya aika wa lais ibn sa'ad a masar ya aika wa fudail ibn iyad a makka yace waɗannan mutanen su suka sa shi ma yake kasuwanci saboda sun shagalta da amfanar da al'umma shi ko bara ya shagalta da ɗaukan nauyin rayuwarsu da haka rayuwarsa darasi ce mai yawa ga al'umma eh? ibn mubarak ya ga wani mutum yana sanye da irin wannan tufa ta gashin wai sufi ne sai ya ce da shi akrahu hada akrahu hada kaga wannan shigar da kai ina kinta ina bani son wannan shigar da kai alama ce da take nuna waɗannan malamai tun a wancan lokacin sun yi inkari shi sun shi abin nan a ibn mubarak ya bar duniya hijira tana shekara 181 ɗari da tamanin da ɗaya tsakaninsa da Malik ‘yan shekaru ne kaɗan. Kuma mutumin Khurasan ne, mutumin Khurasan. Khurasan yanki ne wanda yanzu za ka iya kira su ɓangaren su Afghanistan ɗin nan da sauransu. Akwai wani ɓangare na Iraki shi ma da yana ana kiransa da wannan suna Khurasan. To shi malami ne na mutanen Khurasan yankin Khurasan gaba ɗaya suna ji da Abdullahi Mubarak. wata rana harunan rashid ya shigo wani gari da ake kira rafa a cikin a cikin sham irin ziyarar harunan rashid kun san babban mai sarauta ne wanda ya sarauta kuma sarautarsa tana ɗaya daga cikin sarautar da ta barin ƙasa a daular abbasiyya domin shi ne yana zaune a kan karagar sarautarsa hadari ya taso sai kuma ya ga hadarin nan ya kwana ya wani guri ya ɗaga kai ya dube shi ya ce je ka duk inda ka je duniya ka yi ruwa ina nan harajin ka zai zo mu wanda yake nuna mulkinsa ya shimfiɗu ya bazu ƙasashe da ta yadda inda ba daidai ruwa to ƙarƙashin yankin ƙasarsa ce kuma za a yi noma za a fitar da abin da za a ka haka ya je ma duk inda zai je ya ko bai musu anan ba haka harun rashid ya shahara da da mulki a zamanin sa yana cikin sarakunan daular abbasiya masu ƙarfi kuma wanda ya yi jihadi a zamanin sa ya shiga kasashe daban-daban ya ya yada musulunci wata rana ya zo irin ziyara aiki rakka can sai ga abin nan sai wata daga cikin kuyanginsa ummul walad wata sadakansa tana saman bene sai ta hango wani mutum ana turmutsitsi a kansa ta kalma na tsintsinkewa ƙura na tashi kowa yana so ya ga mutum ta ce wancan kowa ne ne <coughs> aka ce ai wani malami ne ana ce da shi Abdullahi Mubarak ya shigo gari ta ce to kaga mulki na hakika ba mulki irin na Haruna ba da bai iya tara mutane sai da gora da sanda da 'yan sanda da rayu wannan sa'awa da soyayya ce ta tsara masa wannan mutane Shefa za za ga inda addini da ilimi da karantarwa nan za ga mutane sun haɗu da zuciya ɗaya amma duk wani taro to kowa da fa abin da ya wani kallo ya wani kawai ya yi ihu wani abin da za a watsu a gurin shi ma ya samu wani dan ya sha wiwi wani dan ya yi zage-zage wani dan a taza shi wani kowa da abin da ya kashi za ga ba haɗuwa ba ce ta fi sabilillahi ba haɗuwa ba ce ta Allah da annabi to haka haka duk wata haɗuwa take wacce ba Allah ne ya haɗa ta ba amma haɗuwar da take ta Allah da annabi ba wanda za ka je ka ko ka matsa masa ya fito ba wanda za ka yi masa yayyafin kuɗi sannan ya fito kawai ya zo ya ji mai Allah ya ce mai manzo Allah ya ce to shine ta ce haza huwa al-mulk لا ملك هارون الذي لا يجمع الناس إلا بالشرط والأعوان والسياق wannan shine mulki ba mulkin Haruna ba wanda bai iya tara mutanen nan sai in zai amfani da ƴan sanda da dogarai da bulala da duka in ana so su taru Abu Ja'far tabari limamin limamin masu tafsiri yake cewa laqad akhta'a man aqarra libasa sha'ari wa sufi ala man man athara libasa sha'ari wa sufi ala libas al-qutni wal kittan ma wujud as-sabili ilayhi min hillihi yace duk mutumin da ya fifita sanya tufar da aka saka ta da gashin dabbobi ko da gashin tumakai ya fifita sanya irin wannan tufar tana da tufar da za a yi ta da auduga ko kittani tare da yana da damar da zai samu tufar da zai sa ta auduga amma ya fifita waccan ko kuma ya rika cin abin da suke mabin kusa ƙasa da wake ya ce ba zai ci gurasa ba shi dai kawai a kawo masa a ebo masa wani abin da aka kaɗo da bishiya iya wannan zai ci kawai ba amma ba zai ci wani dafaffen abinci ba ko wani gashashen abinci ko ya ƙi cin nama saboda wai nama zai sa masa zai tayar masa da sha'awa saboda ka ya guje wa nama ya guje wa gasasshiyar gurasa ya guje wa duk wani abu da kawai ya rika bin yana cin tsaba da wasu ɗan ganyayyaki haka ya ce wanda ya wannan babu shakka ya yi kuskure ibn jauzi yake cewa magabatanmu na ƙwarai sun kasance suna sanya tufafi tsakatsaki ba waɗanda suka fi kowanne tsada ba wato ba su damu sai sun sa tufafin da suka fi kowanne tsada ba su mai da rayuwarsu kawai su su kawai ba abin da suka sa a gaba sai gasar tufafi ba sa wannan wannan da ake ta isa abdul dinar ta isa abdul abdul qabisa ta isa abdul qatifa ta isa wantakash fa idza shika falan ta isa takas fa idza shika falan takash falan takash wanda zai mayar da yayin kayayyakin sawa a gurinsa su ne rayuwarsa kawai annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya halaka ya zama bawan kayan sawa to magabata ba zama bayin kayan sawa ba bayan sutura a'a sukan sa tsaka tsakiya ba sa cewa sai koyaushe sun kura a daka wala tun ko ba za su ce za su rika sanya kaya wanda suke masu da yawa ko wanda marasa kyau wai su dan su zama daban ba yace wa yattakhiduna ajwada halil juma'a wal da sukan yi sa sababbin kayayyaki da suka fi kowanne kyau cikin kayayyakin dan fita sallar juma'a ko sallar idi wa liqa'il ikhwan ko za su je ziyara ƴan uwansu ko ƴan uwansu za su zo ziyara su wa lam yakun ghayra al ajwad indahum qabiha ba su zan suna sanya mummuna ba dan wai su kauce wa mafi kyau a ba san suna yin haka ba muslim ya fitar da hadisi a cikin sayi littafin sa daga Abdullahi daga Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda Umar wata rana ra'a hullatan sira tubawu inda babil masjid ya ga wata tufa ta alhariri ana sayar da ita a kofar masallaci sai ya ce wa manzo sallallahu alaihi wa sallama law ishtaraitaha li yawm al-jum'a wa lil wufud idza qadimu alayka ya rasulullah me zai hana ka sai wannan rigar saboda ka rika fitowa sallar juma'a da ita ko ka rika sanya ta lokacin da zaka yi manyan baki daga daga garuruwa daban-daban sai maza Allah ce inna ma yalbasu hadha man la khalaqa lahu fil wanda yake sa tufar alhairi shine wanda ba shi da rabo a lahira me in jawzi yake nufi Ƙarƙashin kawo wannan hadisi ya kawo wannan hadisi ne sai yake cewa fama an kara alaihi zikrat tajammuli biha kun ga anan annabi sallallahu alaihi wasallam bai nuna masa inkari akan maganar yayi ado ba dan sallar juma'a ko yayi ado dan wato tariyar baki ko sallar idi ba wannan ne yayi masa inkari ba ya masa inkari ne saboda kasancewar wannan alhariri ashe kaga musulmi ya zan yana da tufafi masu kyau masu tsada saboda fita sallar juma'a ko ko saboda fita sallar idi ko saboda tarbar baki ko kuma ziyarar ba ziyarar yan uwa wannan ba laifi bane kuma baya baya bai saba wani taka ba dan mutum ya caba ado ranar juma'a ko ranar sallah ko zai je ziyarar wani ko zai shiga cikin yan uwansa wannan bai hana ya zama waliyi a ganshi kalkal da shi kuma waliyi wannan ba ba ba matsala a ciki abul aliya cikin tabi'ai yake cewa kanal muslimuna idza tazawaru tajammalu musulmi yana faɗa sahabbai shi tabi'i ne ce musulmi sun kasance idan za su fita ziyarar juna sukan caba abu ibnu aun yake yake ji yace abdullahi ibn aun yace ya ji muhammad muhammad ibn sirin babban tabi'i ne lokaci ɗaya suka yi da sasalul basri kuma shekara ɗaya ma suka mutu shekara ta ɗari da goma yake cewa kanal muhajiruna wal ansar yalbasuna libasan murtafi'an wato muhajiruna sahabbai muhajiruna wanda suka yi hijira da al ansar sahabban da suka tarbi annabi sallallahu alaihi wasallam a madina yace sun kasance suna sa tufafi masu tsada ashe kaga sa tufa mai tsada ba ta kora taka, dan duk taka kadai baka fi sahabi ba baka fi muhajiruna da al ansar ba to Muhammad ibn Sirin tabi'i ne kaga ya gan su yana ruwaya daga Abu Huraira yace suna sa tufafi masu tsada wa qad ishtara Tamim ad-Dari hullatan bi alf Tamim ad-Dari sahabi ne shine sahabi qal da Annabi yayi ruwaya daga wajensa sahabi ne yace yana yana sanya wata tufa da ya saye ta da dirhami dubu da dubu kuɗi ne mai yawa walakin da kana yusalli biha in zai yi sallah sai ya sako ta da Allah ce khudhu zinatakum inda kulli masjid inda kulli masjid ai inda kulli salati ku caba ado in za ku yi sallah wani kuma sai zai sallah ne yake cire wai kakkarin guga sai lalace Allahu akbar <laughs> Allah idan ai ado kuma sai kai in yi sallah da rigar da za ta da Allah bai komai rigar ta sai ya cire ya sa mara kyau to shi wannan da ya sayi mai tsadar to sai ya batta ta sallaci idan zai fita masallaci sai ya sata in ya dawo gida sai ya cire ta in ya fita masallaci sai ya sata jawzi yake cewa wa kana ibn mas'ud min ajwad an-nas wa rihan abdullahi ibn mas'ud ya kowa sa tufafi masu masu tsada masu kyau mafi kyan tufafi kuma ya kowa fitowa cikin turare mafi ƙanshi wato zai sa turare mai ƙanshi sannan kuma zai zai sa tufafi masu kyau wa kana al-hasan al-basri shi kansa al-hasan al-basri yalbasu thiyaban al jiyat yana sa sababbin tufafi kalkal wa kana malik ibn anas yalbasu al adaniyat al jiyat malik dan anas malik da kasani maliku imamu darul hijira ya kauta tufafin da aka yi woko da su daga adal wato ɗan ƙasar waje kaga yana madina tufafin da aka kawo su daga adal can cikin yaman kaga tuttuba da aka kawo ta daga waje sama wannan lokacin sai ta fi tsada daga lokal abin nan saboda aka tuba da aka ta daga adal ita yake sawa kuma sabuwa kal ba wai zanzo ba وكان الثوب أحمد بن حنبل يشتري بنحو الدينار أحمد بن حنبل يكن سيتفع da kusan dinari guda dinari kuɗi ne mai yawa Ahmad ibn yadda aka san shi da zuhudinsa amma yakan sayi tufar dinari guda da dubunnai ne a yanzu masu yawa وكان عيسى بن حازم قال كان لباس إبراهيم من ابن هدم كتانا قطنا فروة Isa ibn Hazm yake cewa tufafin da Ibrahim ibn Adham, Ibrahim ibn Adham ya shahara da bauta da da ibada da zuhudu, amma yakan sanya tufafi na na kittani na auduga kuma farwa masu laushi. Yace lamar ara alaihi siyaba su wala tun da nake ban taɓa ga ya sanya tufafi na su na gashin tumakai ba ko tufafin da aka yi su dan shuhura ban ga ban taɓa ga ya sa wannan ba duk da gashi ana jingina shi ga masu ibada da masu zuhu kaga ashe kenan ko a da can malamai suka taɓa kwalliya amma yanzu wani sai ya rika yi maka hasada wai kayi kwalliya sai ya rika jin dan malama sai ya rika shiga irin wannan wannan gadon shi ya taɓa ado to dan ne shi ne zai taba ado bayan kuma Allah ya ce qul man harrama zinata Allah allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min ar-rizq qul hiya lil ladina fi al-hayati dunya khalisatan yawm al-qiyamah Allah ya ce waɗannan kayan ado din da ya saukar da mutane ya saukar ma dan waɗanda suke mu'minai kuma a ranar lahira suke banta da abu lokacin da a sayyidina ali ya tura abdullahi dan abbas ya je ya yi ya je ya yayi muqabala da khawarijawa dan zafin kai yace ya je muqabala da su in ya je ya tinkare su da sunna kai ya ce a tsaya da qur'ani kawai sai su yi ta tawili in sun ja aya to akai ja musu hadisi da ya tashi zai tafi sai sai sai kalliya ya san tun daga nan za ta fara magana sai ya kwalliya yana shiga sai suka ce ya dan babban manzon Allah ya muka garka haka kuma cikin kwalliya wato ya ba za ka yi zuhudu ba ya ce a ah, kun manta da Allah ya ce kul man harrama zinata Allah lati akhraja li ibadi wa tayyibati min ar-rizq wa ya haramta mu isa waɗannan kayan sai su kai wato kaga <clears throat> ashe su kansu kawarin tunda daman su ma ba ilimi ne da su ba sun ɗauka zama a cikin datti ko kazanta ko abin nan mutum yana wari ko yana tsintar kayan da zai sa a bola ko ana ba shi sadaka wannan shi ne takawa sun ɗauka haka yana da su ga ɗan bansan manzon Allah kuma Abdullahi dan Abbas gashi yi ado sai suka fara masa inkari ya zai yi ado sun manta Allah ya halatta masa ya sa wannan kayan malik ibn nadla sahabi ne yake cewa ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa ana qashiful na zo wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam biringi tsatsani ba kyawun sutura faqala sai manzo Allah ya tambaye shi hal laka malun wai ku kana da dukiya fa yace eh, ina da dukiya fa qala wa min ayyil mali wace irin dukiya ce gare ka kai قلت من كل المال قد آتاني الله عز وجل من الإبل والخيل والرقيق والغنم duk wani kalar dukiya Ubangiji ya bani, ya bani raƙuma, ya bani dawakai, ya bani bayi, ya bani ƙananan dabbobi. Sai maza Allah ce, fa'iza ataka Allah azza wa jalla malan falyura alaika. Idan Allah ya baka dukiya to a ga alama ta jikinka. wato wannan shiga da kai baka gode wa ni'imar Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi imran ibn husayn idza an'ama Allahu ala 'abdin ni'matan fa innahu yuhibb inna Allah yuhibbu idza an'ama ala 'abdin ni'matan an yara an yara athara ni'matihi alayhi ubangiji yana so idan yayi wa wani sa ni'ima ya ga alaman ni'imar tare da shi amma wasu sai ka ga ba za su sa sutura mai kyau ba za su su su zauna gida mai kyau ko su shiga mota mai kyau wai kar a gane suna da kuɗi a rika roƙonsu sai ga Allah ba shi kuɗi amana ta azabtuwa ya kasa cin kuɗi kuma ƙarshe ya mutu sai ya mutu na gadan sa zo su su yi rubuta ciki akan kuɗin kuma su ta jin daɗin shi kuma yana ta ana masa hisabi ina ka samu kaza min aina iktasabta wa fi ma anfaqtahu ba wani wanda za a kyale dan bai ci ba akwai wasu wanda Allah ya musu ni'ima amma abincin gidansu in ka je ba ka iya ci ba zai iya kawo wa iyalinsa abinci mai kyau ba sai dai kullum a yi matsayi mai karkashi ba nama in ka ga ya ci nama to ya dan fita waje amma a gidansa ba za ka ga alamar cewa wanda yana da hali ba a jikinsa ba za ka gani ba to wannan butulci ne ga ni'imar Allah ni'imar Allah Allah yana so idan ya yi wa bawansa ni'imar ya ga ni'imar a tare da shi wala tansa nasibaka min ad-dunya kada ka manta nasibinka na na duniya wannan shine ibn taymiya <coughs> yake nuna mana anan to shi waliyi kada a dauka kamar da wasu karka nunawa kamar yana da wata sitara ta musamman shi waliyi zai yi shiga ba irin ta mutane ba zai sa wasu tufafi ba irin na mutane ba yace la bi halqi sha'rin aw tafsirihi aw dhafrihi ba a wato gane waliyi ta hanyar yayi talliya kamar da kawari suka rika yi kullun kansa yana kyalkyali ko shi yana tsoron Allah da iyayenmu suna daukar talliya ita ce ita ce addini in ka dan bar gashin ka sai ai ka abin nan ɗinka sun ba san cewa gashin manzo Allah har har ka ta ba har kan ka fadarsa yake zuwa kuma za mu iya damun ba zai zo ka fada ba ba dai dai yadda aka dan gashi a kan yaro yaro da kuka za a kawo zami a tutse shi a ce sai yayi dan kobo yaro yana jin samartaka mala amma ya dan dan kuma gashin sai dan taji irin nashi da dan Amurka din ba dan bannasa sai ya yayi kwal kwal kwal wannan shi yake nuna shi shi shi yaron kirki ne amma in ya bar gashi a kamar gizo kamar shedan to su waliyai ba wai ana gane shi ta hanyar kwalkwabo ba ko rage gashi ko kuma kitse shi duk wannan ba alama ba ce da take nuna wani waliyi ne idza kana mubahan in dai yin hakan mubah ne ba wannan ba ba zai hana su bar gashin su ba kama kila kamar yadda aka ce kan min siddiqin fi qaba qaba ita ce sutura ta alfarma akwai siddiqi wanda yake siddiki ne ya taka matakin siddiqiya ko ga mataki na siddiqiya daga annabci sai shi daga annabawa sai siddiqai min annabiyina was siddiqina to a cikin siddiqai akwai wanda yake shiga wato ta alfahari wato shiga ta mutunci wato ya sa ƙaba tufa ta mutunci wa kan min zindiqin fi aba da yawa za ka ga wanda yake ziddiki ne cikin wata alkyabba tsohuwa amma kuma ziddiki ne wannan sa tsummo kara a jikinsa ba su suke nuna mai tsoron Allah bane mala yace su waliyai ana samun su cikin al'ummar annabi daban-daban duk dangogin kalolin al'ummar annabi ana samun waliyai a ciki matukar dai wannan sunfi ba sunfi ne na yan bid'a ba ko masu fajirci ana samun waliyai fi ahlil qur'an cikin makaranta qur'ani ana samun waliyai fi ahlil ilmi cikin masana ilimi fiqh tafsiri hadisi ana samun waliyai fi ahlil jihad was sayf cikin mujahiduna a samu waliyai fi tujari a cikin yan kasuwa a samu waliyai was sunna'i da masu sana'ar hannu wato makera ko kafintoci a samu waliyai ko injiniyoyi a samu waliyai wazzurra'i a cikin manoma a samu waliyai ubangiji ya faɗi asnafu hadhihi al-umma a cikin wannan aya da yace inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli kaga a cikin ayar sai yace alima an sayakunu minkum marda sai yace wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah kaga waɗannan sune ne ɗan kasuwa waɗanda suke yawo suna neman falalar ubangiji a bayan ƙasa amma ubangiji ya ambace su cikin sahabban annabi wanda suke tare da shi cikin masu kiyamun laili sannan ce wa aqaruna yuqatiluna fi sabilillah ubangiji sai ya haɗa tijara kasuwanci da kuma jihadi fi sabilillah kaga wannan yana fito da falalar kasuwanci ita kanta wato ubangiji sai ya gwama su a guri guda yace a cikin ku akwai masu fita kasuwanci akwai wanda suka fita jihadi don haka kowanne akwai wani abu da yake gabansa ba zai yiwu ba ku cika dare tun farkon su har karshen sa kuna sallah da haka ubangiji ya sauƙaƙe muku ku karanta abin da ya sauƙa daga cikin Alƙur'ani. haka za mu tsaya a nan insha Allah karatu na gaba za mu yi magana akan shi wannan suna sufiya kamar da ibnu taymiya ya tabo mana wannan magana ina ya samo asali kuma me ake nufi da sufi domin sufayen sun yi takamaka na wajen bayanin menene sufi daga suffa ne ko kuma daga safwatul fuqaha'i ko kuma a daga safa ne ko daga menene ne wato an yi ta kame wanda zai nuna maka cewa kamar wato shi kansa sufancin daga baya ya zama kamar wata ƙungiya ce ta asiri ba a barin a san hakikanin yadda al'amarin yake shi yasa aka yi ta buge-buge Allah sai kungiya asiri ce ko to wanda ya dawo kungiya asiri kaga ya nuna kenan abin da yake a koyi saboda ba kyau mutane ba za su yadda ba sai yanzu ana yin shi a sirce a koyi Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rabbil alamin sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in akwai ruwan da ya tambaye ni ingancin wani hadisi kwanaki karatunmu na karshe من سأل الجنة ثلاث مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار اللهم أجره من النار cewa ya inganta ko bai inganta ba hadisin ya inganta sahihu ne da gairi kana iya duba littafin sahihu tarhib wa tarhib zaka gan ya inganta yace ban fahimci maganar da kai na cewa Abu Darda shine mutumin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito daga wajensa ba abinda nake nufi Abu Darda shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito qissal qissal jassasa jassasa qissar ah, ah, dujal wanda take cikin sa musu tamimud dari eh me nake ne oh abu darda nace ko ina magana tamimud dari shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito wannan kissar daga wajensa kamar da yake cikin muslim hadisin fatima binti qais take ba da labarin cewa annabi ya hau minbari yake cewa a jiya wani ya zo ya gaya min abin da na kasance ina gaya min shine sai ya fi kaito kissan a tafiyar da shi ta nemi mudari suka yi da yadda suka bace a cikin sabiri cikin ruwa da inda ubangiji ya nuna masa ita wannan dabba da sasa da kuma dujal da sauransu kissa ce mai tsawo annabi duk ya kaito masa ya kaito wa al'umma abin da ya ji daga tamimu dari saboda ga ruwaya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi daga wajensa abinda daman annabi yana da ilimin sa amma yanzu wata shaida ce ya ƙara samu ta wanda ya je ya gani da idansa shi ya yasa ake cewa shi kaɗai ne cikin al'umma wanda annabi ya yi riwaya daga wajensa na ga wani littafi da yake magana a cikin akan aure sai mawallafin yake cewa abu ko ba kyau ba sani ba littafin da hausa ne ka gan shi ko da larabci ka ce ya ce abu ko ban sani ba da larabci ne yayi hausa ko da hausa sannan ya ce kiristoci ne suke yi in mutumiya ya kawo a cikin littafin sa itiqad sirat al-mustaqim ba na iya tuna cewa in mutumiya ya kawo magana anko a cikin littafin ita itiqad eh, eh, abin nan kuma ina tsoron ko in na larabci ne ya an yi amfani da wata kalma da kai kuma da ci anko ce ma'anarta ka fassara amma duk abin da zai zama wato an yi shi da sunan ibada kamar yadda muka faɗa a nan an yi shi da sunan ibada wanda bai halatta ba yanzu a ce karatun nan namu mu ce ba zai yiwu ba sai da uniform wannan uniform kun wani ɓangare ne na na ibada wato kusantar Allah da wannan karatun na wani ɓangare ne na kusantar Allah da wannan karatun a bambanci akwai yadda da za ka yi shi da ɗan taɗarrubi amma kamar uniform na yara na makaranta wannan alamar a tantance wannan yan makaranta kaza ne ko da wani yaron zai shiga wani matsala kuma sannan yara za su kasance a makaranta dan mai kuɗi da dan talaka duk da wani yaro ba zai caba ado ga dan mai kuɗi zo da yagan kayayyaki kuma a rika yara su rika masa dariya sai zan an kadaita su da wani abin nan kaga wannan baya da alaka da takarrub ila Allah wani abu ne na zamantakewa da ba inda za a mai da abin takarruban ila Allah ya ga wani alama ce ta ta addini da mu ce sallolinmu ba za mu yi shi ba sai da sai da wani nufa kaga mun kara wani abu cikin sallah to anan sai a yi inkari tana da buƙatar in ji me shi ya yanko daga ibnu taymiya din amma da kan rubutu tambayar a haka ni ba zan ban san wani alaƙa ba ina ga waɗannan tambayoyi saboda lokaci dole za mu haƙura haka nan waɗanda ba su ji mun karanta tambayoyinsu ba su yi haƙuri sai wani lokaci insha Allah sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in